kimiyya da fasaha a musulunci Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri na kimiyya da fasaha musulunci da kan zo muku a wannan rana mai kamata yau a wannan lokaci Suna na Abba Zayan alhamdulillah tare muke da alkali Dr. Lawal Sula Abdullahi Allah shiga tumala assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a barkamu da wannan lokaci wancan sati Allah shiga tumalan ka fare mana bayani akan wato kwallantaka da kuma kwayantaka na duniya yadda ilimin gabashi ya kawo eh. malam kai mana bayani akan Mm, kokarin da wasu bayan Allah suka yi na yakut mm. da eh, Biruko? biruni ba biruni eh. da sauran manyan malamai da su da majallan da majallan eh to amma duk sai ka kara min ladi lokacin yau up ka tana mani <laughs> to ba dai zan taɗe ka ba <laughs> bismillah Allah shiga mutumala to to dama muna duniyar a ah, ah, gabashi ne na'am abin da yasa akwai wani abu da ake cewa na siyasar duniya eh to wannan shine propaganda Na'am. ta duniya har da yawa kaga shirin da muka yi na baya hmm. sai wasu na mamakin wai a ah, washe su felicity dinnan kwallantakar kasa tuntuna an maganan shi tuntuna an kaza kaza kafin su newton kafin ma newton eh to abin da yasa shine mu da yawa mun fi karanta na duniyan yammaci ne na eh, turawa shi yasa sai mutane ba su sani ba da yawa ko kuma ba su ba na duniyar gabashi muhimmanci ba kuma kila Allah shiga wata malam ban sani ba dai hada kokarin yanayi da kuma tsarin eh, yarurruka da kuma yadda ake tunda kamar yadda turanci ake yi nan wurin hmm. inda larabci ne mutane kaɗai ne suke iya karanta a jami'in a fassara to kaga wannan launin kila da aka samu kenan aka bar wa'annan littafin amma ban sani ba ko kana ganin ba akwai haka kwarai ko abin da kake faɗi akwai haka mm. ah, akwai wannan to wannan sai yasa tunanin mutane aka yi brainwashing ɗinsu to me ya hana ana shiga ta wala ire-iren ku ku yi a rika rubutu da ke gashi ana kokarin yanzu a fito da shi amma ya kamata da a ce an samu malamai na addini suna fassara irin wa'annan ko da turanci ko da hausa ire-iren wa'annan littattafai na manyan malamai ya zama mutane suna shiga su bincike su samu waraka ko kuma maslaha a cikin abubuwan da suke shigowa a su. Eh haka ne to muna kokarin waɗannan. Na'am. Nukan rubuta kuma tsarin da nukan yi na rubutu shine in takaita abubuwa. Haka. Domin dan rubuta mukan dan gabatar da da lacca a wurare mm. daban-daban in an gayyace ni mm. jami'o'i matattaran jama'a makarantu da sauransu eh, saboda haka ana yi a hankali sai ni kadai ne nake ta yawan waɗannan saboda haka zan yi abin da zan iya ne eh. abin da zan iya ɗin nan shine zan yi kafin kuma na wata zo ta wuce to Allah shi ba mu sa'a amin saboda haka ah, wannan magana naka na rubutu da yawa sai dai da yake nayi kasa kasar da yawa ba da lokacin da zan ce duk na rubuta to alhamdulillah Allah shi kafta malam na'am eh, eh, nisan ƙasa ko kuma daɗewar ƙasa hmm. ba nisa ba daɗewa na'am ah, wasu sai ka ji an ce kamar a ilimin yammaci sai a ce duniya kamar an yi allah ya uh, halicci duniya uh, adadin biliyan shekaru kaza biliyan kaza mm. addinin musulunci a cikin littattafai akwai inda aka yi alamanta shekarun da duniya ta yi da tun daga big bang zuwa yau koko to to ilimin kasan yawa yake da shi shi kuma Allah ya ce wa tun minal ilmi illa kalila. na'am ta yi wani yana da wannan ilimin shekaru a duniyar eh, gabashi Eh, amma dai ni iya sani na ɗan gwargwadon sanin da na yi hmm. duniyar gabashi ba a faɗin shekarun duniya wato ba sha ayin alkur'ani a ce daga shekara kaza zuwa zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da halittar duniya shekara kaza kenan yanzu ba za a iya lissafi tun daga annabi adamu ba to ai alqur'anin dai Allah mu bai gaya mana haka ba kuma bayan kafin annabi adamu ma akwai duniya yawa kaga big bang theory alqur'ani Allah bai gaya mana haka ba amma an faɗi kuma bari ka sani bari ka ji an faɗi big bang ko eh an faɗi big bang na'am alqur'ani to amma shekarun adadin shekarun ba a faɗa ba to na gani kuma ai annabi adam alaihi salam na'am shi ya zo ya samu duniyar ƙasa ne ma ko da ba a duniyar ƙasa aka halitta shi ba amma lokacin da aka halicci annabi adam duniyar ƙasa tana nan kawo shi kawai aka yi na gode maka sauko da su kawai aka yi za mu zo lokacin da muka akwai yiwuwa akwai cikin mutum eh akwai abin da kila wani zai tambaya a wannan lokaci cewa anya to ko da an taɓa yin wasu halittu ko kuma wasu mutane ko wasu abubuwa kafin mutane a duniya akwai wannan a cikin ya an taɓa yi to ya an taɓa yi kafin kafin mutane mutane su zauna a bayan ƙasa aljanu eh. suka zauna aljanu eh to eh kafin mutane su zauna a bayan ƙasar nan aljanu suka zauna suka ci duniya zaman da suka yi kuma ine shine suka zama na dirshan kamar yadda muke yi a mutu a ta haihu yau ai ma kaiwa da komowa ba sosai wato freely cikin sakin jiki da komai haka suka yi a duniya ƙasar kamar yadda muke yi daga baya ne sai ina ganin muhammad muhammad eh, muhammad eh, eh, dawud da kuma wani malami da suka yi a wani littafi na tuna na karanta littafin yana cewa da da aljannun suke suna yawo a bayan ƙasa sai suka yi taɓanna kisan kai sace-sace yasu-yasu da abubuwa da yawa shine allah sai ya aiko mala'iku suka kore su daga bayan ƙasan to su tashi inda suke suke sun share wuri sun zauna aka kokore su to ina za su koma aka ce su koma cikin duwatsu su koma cikin kwararo kwararon duniya su koma cikin ruwaye duk su je su zauna kar su zauna da an ga wani aljani ya zo zai zauna zaman dirshin a kore shi muhammad sa'ayar ya faɗi irin wannan a littafin to to shi yasa muke cewa tun kafin adam alaihi salam ne aka yi duniyar ƙasa eh akwai ma abubuwan da yawa binciken da na yi wanda nan gaba za mu zo ina ganin mu bar shi sai mun zo wurin da ya dace to shike ina ne ina ne zai dace eh, eh, inda muka zo halittar mutum to shike eh. to Allah shiga mutum malam wannan manyan malamai da suka yi magana su yaƙut su biruni da mm. sauransu mm. da duka suka yi da shekaru ka ce babu shekarun duniya ya eh, ba shekarun duniya eh, eh, eh na'am duk duniyan shi ba sa faɗin shekaru amma duniyan yammaci sai su rika faɗin an halarci duniya shekaru kaza mm. misali suka rika cewa wai kaga da ba ce ba wai ko <laughs> ba tabbas <laughs> eh suna cewa wai wai duniya yanzu ta yi shekaru biliyan hudu da dubu ɗari biyar da arba'in da uku Mm-hmm. Eh, to wai haka suke cewa eh, wai yadda duniya ta yi kenan to amma abin da yasa ba muna cewa ba daidai ba ne ko ba hakan ba ne kintace ne ba a yi da da wasu abubuwa da za su iya faɗin da a tunani na kila da Allah ke bada ilimi kila ya buɗa musu wani wuri sun gani ko sun karatu a to a yanzu ba mu da abin da zai tabbatar mana da wannan ne akwai criteria din da muke amfani da shi eh. ma'ayir da larabci wanda za mu gwada mu abin nan abin da za mu gwada nan shine wanda ya halittan ya gaya mana Allah ta baraka wata ala kenan mm, ko ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa daga lokacin da ya duniya zuwa lokacin da ya aiko manzon Allah ko ya aiko annabi Musa ko annabi Isa shekara kaza kenan to kaga da daga nan sai mu dora to babu ba hadisi inda a ce shekaru kaza ne sai dai kuma kofa a buɗe take muna da malamai da dama a wurare daban-daban a duniya a dai duniyan gabashi a faɗi haka to ba mu gani ba to ya aka yi suka gane kana mana bayani akan malaman nan da suka yi ta rubuce-rubuce suka ce duniya tana kaman kwallo ko kuma kaman kwayi tafiya suka yi ko ko aike mutane suka yi ko ko ya suka samu wannan ilimin yawa to tun zamanin annabawa na'am su annabi nuhu su annabi musa alaihi an samu malaman da suke tare da annabawan da su ma annabawan suna bayanin wannan domin dukkansu sun yadda da kan cewa duniyar eh, kotula ɗin nan mas wato curi nan babban curi na kafin big bang a cura yake abinda kaji an ce yana cura ai kaman kwallo kenan ne mm. to sannan lokacin kuma da suka farfashe duk abinda suka fashe su ma sai suka tafi a cura to sai zurfin tafsiri ya je da kan cewa ai suran nan na ayan nan ta suratul anbiya'i awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kana kan fa fataknahuma wa ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy to malaman luga malaman luga wannan bangaren fasaha kenan eh. sun yi fasarar ratak din nan ratak wanda mun taɓa bayanin shi ma can baya mm. muka magana malamai da suka yi fassara suna nufin cure ne suna nufin ɗinke ne saboda haka isu ma duniyoyin da aka watsa su malakai din nan sai suka tafi a haka a cure eh mars sai ta tafi a haka jupiter ta tafi a haka as ta tafi a haka saturn ta tafi a haka uranus suka tafi a haka pluto suka tafi a haka duk kowa eh saboda haka tun daga wannan lokacin aka fara fahimtar haka take har abdullahi bin abbas yayi magana kuma sannan da ya magana shi ma a tafsirin shi na na tafsiru alazim a tafsirin alquran alazim na Ibn jarir at-tabari da ya kawo ya rika faɗin irin wannan yana cewa shi kuma a suratul naziati mm. aya ta uku ya wannan inda Allah ke cewa wal arda ba'da zalika da dahaha mm. to bayan ya magana sai ce haisu ba'ad duhiyat ba'ad khalqis sama'i bayan halittar sama ne aka yi ƙasa to sai da aka riga halittar sama eh eh a duhiyar din ba bari ka ji duhiyar shi abin da yake nufi sai aka ce to malam me kake nufi sai ce abin da yake nufi shine wato bayan an halicci ƙasa da kwana biyu mm. sai aka halicci sama kwana biyu mm. sai aka dawo ƙasa to shine ce duhiyat din nan to na gane <laughs> to menene duhiyat sai ce duhiyat ai ukhrija min halma sai daga nan ne sai aka zo ruwa ya samu wal mar'a aka samu tsire-tsire inda za a iya zama a rayu a kiwo a ci abinci a iska wannan eh mm. washe kaka fi hal anhara aka fitar da koguna wal, wal muhitat da tekuna waju ila fi hal jibal aka sa duwatsu war rimal da yashi wasubul da hanyoyi aka fitar da su wal akam da tuddai duk aka fitar da su ya ce wa zalika qawluhu ta'ala wannan shi ke nuna faɗin Allah ta'ala wal arda da zalika haha to ka kai mun ala qawli ibn abbas ka tabo wanda da nake son in tambaya ibn jarir zalika na'am ka taɓa wanda nake son in yi tambaya kan kayan da ke cikin ƙasa na'am kaman eh, kayan ciki ne na dabba eh. a ce akwai huhu akwai hanta akwai wane ne akwai wane ne da sauransu eh. eh to akwai kayan cikin da ke cikin ƙasa to amma yanzu ka yi kaja ne baya can mm. yanzu kuma sai ka so in tsalle in ne tsalle in tun jin wani wuri kuma a'a to mu tafi a hankali <laughs> to kar mu eh, faɗi eh. to abin da yake to bayan an wannan mm. shi Abdullahi bin Abbas ya faɗi haka na'am to shine aka samu malamai kasan bayan mun fara maganan Biruni eh. sai kuma wasu abubuwa suka zo suka ɗauke mu to mu dawo Biruni din yawa to to Biruni Na'am. Shi ne ake samu cikin malaman da suka yi bayani bayan zuwan musulunci. Na gaya maka zamanin annabawa an waɗannan su annabi Nuhu, annabi Musa, Na'am. annabi Isa. Na'am. An samu waɗannan bayanan. To. To da muka zo duniyan gabashi sosai bayan zuwan musulunci an samu birruni din nan. Shi birruni. Eh shi birruni shine Muhammad bin Ahmad al-Birruni. Shi ne dan Siriya kace ko? A ba Siriya yake ba. To dan ina ne shi? Eh shi wulida fi Hawarizm. To. An haife shi a garin Hawarizmi. wato dahiyata hawarizm ariyan hawarizm ah, fi birun a garin da ake ce mishi birun to shi birun din nan yanzu yana wajajen kasan uzbekistan ne to turkmenistan to na gane nan yanzu birruni birruni can ne birruni eh, asalin shi eh shine ainihin garin birruni din yana nan oh. wurare akwai hawarizm shi ma yana nan wuraren a lokacin suna karkashin daular farishiya kenan a lokacin daular a lokacin ai ma eh, lokacin ai wani kake nufi a lokacin da ya ta yanayi ya eh, to shi an haife shi a shekara ta 973 ne miladiya to to to to kware eh, na eh, shekara miladiya ta 973 a kaga daular farsiya ta riga ta yi nisa da tafiya a wannan lokacin. eh kware da gaske kuma an sa'a na je wuraren kasashen alhamdulillah can birrun eh wajajen birrun din da mm, kawarizim na'am to a min ladina takallamu anil ardi ina daga cikin wanda suka yi magana akan ƙasa wa zahirat kurawiyatul ardi da yanda kuma ainihin ƙasa take kwallanta kanta wa fikrat dauranil ardi kuma yayi magana akan cewa ƙasa juyawa take yi zagayawa take shi biruni eh duk ya yayi wannan eh kaga shekara wajen 600 kafin eh, mm, mm, Newton ya zo na'am saboda haka yayi wannan bayanin cewa haula ha tana juyawa akan kanta ne ita ƙasa sannan kuma ta rika tafiya tana zagaye rana mm. duk yayi wannan magana kuma shi ya gano haka ne ta hanyar yadda yake kallon duniyar ƙasa da yadda yake kallon wata da yadda yake kallon falakai da kuma calculations calculations kawai nakan ji a ce wannan lissafi da eh na lissafi a ina ake samun shi a wani bangare ne Eh, lissafi bangaren taurari ne eh, eh, akwai lissafi ta bangaren juyawan taurari akwai lissafi ta bangaren wato lissafi ta hanyar taurari da lissafi ta hanyar juyawan duniyar wata da duniyar ƙasa shi ne ake lissafi wani irin lissafi ake biyu da goma ko a ah, ah, lissafi ne na kintacen abubuwa kaza ya kai kaza in kaza kaza ne to kaza ne kasan akwai aljabir yana daga cikin wanda su ma suka kware a cikin wannan banda biruni to ne ake cewa aljabra din nan ma okay to aljabir ne to to shi aljabra dan ina ne eh dan masar ne ko dan ina ne bari bari mu mu ga mai birunin Eh. to ai ka ka dauko aljabra <laughs> ai muna son mu je curewan kasa ne ka hubbi wannan to kaga runi dinan shine ake cewa abul Raihan sunan shi ana mishi oh. kunya da abul Raihan na jin shi kamar kuma eh kuma ya rasu a shekara ta 1143 ne miladiya to 1143 eh kuma shi ne nake ce shi malamin tarihi ne malamin lissafi ne mu'arrihu ne wa riyadiyyu Allah sarki shi yasa kaga ai ta hanyar lissafi ya gano wancan mm. huwa min ulama'il islam al mashhurin yana daga cikin manya manyan malaman musulunci eh, mashhurai farisiyul asli asalin shi ba faris ne kamar yadda muka faɗi tarihi shi can daga eh, hawarizm ne eh. wajajen turkmenistan da uzbekistan saboda haka kuma dan uwan ibn sina ne kila kana da ibn sina kwarai eh wanda suke ce mishi Evisina. kwarai Evisina. to eh to ibn sina kuma yana daga cikin littafin da biruni yayi akwai littafin da yake kiran al-asarul baqiya anil qurunil khaliya yayi wannan littafin ya kuma littafin tarihul hind wato tarihin india wancan al'asar baƙiya wato gurabun da suka ragu ake gani daga shekaru aru-aru da suka wuce wato shekara ta dubu hudu da arba'in da takwas. Mm. To sannan kuma da arba'in da takwas. Eh. Mm, da Kuma a da arba'in da takwas nake sani. Na'am to yau. Yawa sannan kuma ɗaya abokin Ibn Sina ne. Na'am. Ba dan uwa ba ne ba. Abokin Ibn Sina Abia Sina. Na'am. To bayan waɗannan littafai da yi da kuma abin da ya sai ya kuti ya zo bayan shi. shi kuma ya ƙoci ne ya rayu shekara ta 1179 ya rasu shekara ta 1229 malamin tarihi ne da geography la balarabe ne kuma asalin shi daga rum ne rumiyul asli ne wanda yake mun faɗa a baya ɗan tarihinsa da littattafan da yi kamar akwai mu'ujamul buldan kuma ya rayu a halab ne a syria da kuma mu'jamul udaba da yayi da kuma irshadul arib ila ma'arifatul adib fi tarajum hmm. yayi waɗannan alhamdulillah na karanta mu'jamul buldan da yayi na kuma karanta mu'jamul udaba shi ma da da da yayi yaqutul humawi dinnan hmm. kuma sannan ya yi magana a kan kurawuyatul ardi wato eh, sphericity of the earth sannan ya yi magana a kan eh, kwallantakar eh, ƙasa mm. sannan ya yi magana a kan ƙarfin fisga ta jazibul a trafil falak wal ardi mm. shi ma ya yi magana force sannan ya yi magana kuma a kan layers sala-salan ƙasa da ya yi magana a kan wannan sannan ya akwai sunan ma da ya sa a gabana nan ma ga irin zanen da ya yi mm. yadda ya zana fahimtar shi da ƙasa ka kusan shekara dubu da suka wuce kafin kafin su newton na'am sannan akwai sunayen da ya kikkira eh, kowane sashi na ƙasa da yi don shi ya raba kashi bakwai ne ma yankuna yankuna bakwai mm. to wannan shi ne da ya kutul hummawi ya yi to akwai wanda ya zo bayan su shi ma ya ƙara shi kuma wannan ne ake ce mishi majallan to majalan eh majalan furnawudi shi ma jallan an haife shi a shekara ta 1480 tamanin kuma ya rasu 1521 kaga har yanzu shi ma ya riga ya riga newton ya riga newton eh, suna yake suna ce mishi magalles da da da da yanda suke faɗa ta ɓangaren turanci shi kuma ra'idun burtugali ne shi ɗan yawon duniyan abin nan ne ya wace masu yawon duniya su dudu kuma bai ma daɗe ba na gani suke eh 41 kamar shekara 41 kenan ya ko ya eh, shekaru shi ba eh, kwarai kuwa shi ma jalla eh, kwarai kuwa bai ba bai dade ba kashe shi aka yi za mu zo kaɗan a yawon duniyan ne aka kashe shi yawon duniyan haji baba koko <laughs> eh ka san yawon duniyan ka tuna ba yawon duniyan haji baba da ya je shi ma yawon duniyan haji wannan littafin ba da mashhad da da ya tafi da su kum da wurare ya je na na wannan eh to ai na zamanin ko irin ne wai da ka tuna ka sa na yi tsalle ne ma yanzu da na je garin mashad sai da na tuna wannan littafin yawon duniya a wannan ne mashad din da yawon duniya hali baba ya kai shi hmm. to ni ma yawon duniyar almajiri lawal ya kawo shi wurin to <laughs> Majalan shi mutumin portugal ne wato daga portugal ya taso yanzu amma iktashafin madhiful ma'aro bi ismihi ya gano almudhiqul ma'aro bi ismihi a wani kwararo da yanzu ake kiran da sunan shi shi ya gano wannan kwararan ne a shekara ta dubu ɗaya da da ashirin kaga shekara ɗaya kafin kashe shi dan na ce maka kashe shi akai eh. yuqalu innahu awwalu man dara hawla al-alam ne ake cewa ana ganin ne farko a rayuwar mu ta kusa ɗinnan wanda ya zaga duniya a kafa da kanshi eh kaga ya ba irin newton ba da shi za ba jirgin ruwa a kafa eh wato a kafa ana nufi inda ya je ya shiga ruwa zai shiga ruwa inda ya je amma ya zagaya ba wai ya zauna ne yake cewa eh kasan nan a cure take ba sai da ya zaga sai da ya tafi da kafa ya zaga duniya saboda haka eh, amma hanyar yawon duniya ne aka kashe shi a Filifin. eh a Filifin aka kashe shi saboda haka akwai wani wuri da ma ya gano wanda ake ce wurin magellan har yanzu ana faɗin amma mai ba magellan ne eh eh amma ba da su eh ma amma ba da sunan kuma yana can ne yana can kudancin uh, afirka uh, abin nan amerika ne eh. kudancin amerika januba aksa janubul qaral amerikiya aljanubiya mm. amerika ta ta ta kudu mm. to wurin yana nan kuma wa yasul bainal muhit al atlasi wal hadi wannan kwararan da ya gano yana tsakanin Atlantic Ocean da India da Pacific Ocean. To. Atlantic Ocean da Pacific Ocean. Ɗuɗuhu hamsimiya wa talatin wa samanin kilomita. Wannan kwararen da shi ne ya gano ya ce a kowannan kwararen yana da tsawon kilomita 583. Wa arbuhu salasa wa salasina kilomita. Kuma faɗin wannan kwararen da ya gano inda ruwa ne a wurin. yana da faɗin kilomita 33 to wa umquhu mm. sai zurfin shi kuma zurfin wannan wararen ruwan shi kuma 320 mitra duk shi majalai ya jala'i e, zurfin mita 320 ne iktashafahu hu majalan fi am 1520 shi ya gano wannan wurin ya discover wannan wurin a shekara ta alif da kwararo kamar kanal kenan koko kamar kanal na'am eh mashigi ba mm. eh to shine ya gano wannan kamar ka san akwai kanal eh, Suez kanal akwai Suez akwai Panama eh kanatu Suez na'am to mm. shi shi ma nan gaba za mu yi tarihin kanatu Suez na'am to wannan shine dara haulal kural ardiya mutajahin ilal garf yayi magana ya je ya zagaye duniya ya gano cewa duniya kamar kwallo ne ya nufa daga gabas ya yamma wadara haulal alam kuma ya zaga duniya wa fi nihayatul matsab ba ba'dal bihara alladhina rafaquhu awwala intlaqihi saboda haka lokacin da zai fara tafiya akwai wanda suka raka shi waɗanda suka raka shi din nan waɗanda suka raka shi din nan su ne da ya dawo ya sake ganin su ya sake ganin garin su ya ce a ah, gashi na dawo da na je yanzu na dawo na gewaye duniya su suka raka shi dan ya ce za shi yawon duniya shi sai ya zagaye duniya to akwai masu aiki da jirgin ruwa masu kaiwa da komowa suna kallon shi suka raka shi ma ya tafiya to da ya je ya dawo kuma sake ganin sa a garin da suke wannan aikin bayan ya dawo ya ce a ah, to alhamdulillah ya je ya dawo gashi ya gano inda duniya take ya zagaya ya fara daga gabas ya kuma nufi yamma kuma ya dawo yanzu ya bulu fa yuqalu to ana cewa bizalika innahu awwalu man asbata ilmiyan ana ganin majallan shine farkon wanda ya tabbatar a ilimi tatbiqiyan wa nazariyan practically and theoretically shi jallan eh ya tabbatar da kurawiyatul ard to amma wani of the art wani zai ce ka ce jallan ka kawo shi a ilimin gabashi eh musulmi ne koko ma jallan tarihi bai nuna mana addinin sa ba na'am abinda na tsin kayo ban ban ji inda aka faɗi addinin sa ba shin musulmi ne to ya aka ilimin shi shigo cikin na gabashi malamai su suka kawo eh saboda malaman gabashi ya zauna da su to na gane su suka kakkawo mishi wannan su ma suka fara abubuwan da suka fara tare da shi sai ce to shi ku zai je ya fara tafiya ya duba yadda duniya take gaba daya saboda haka kuma ya koyi karatu da yawa daga wajen malaman gabashi din ne na gane yawa to alhamdulillah mutumin portugal ne asalinsa na'am to wannan shine yadda shi majalla ne yake to kaga kamar yadda muka faɗi irin su kefla muka faɗi irin su copernicus muka mm. faɗi irin su isaac newton a duniyar uh, yammaci mm. yanzu su ma a nan mun faɗi su ya kutul hamawi mun faɗi irin su birruni mun faɗi irin su majallan dinnan mun faɗi su abdullahi ibn abbas su aljabir ibn jarir a ɗabari mun faɗi su aljabir su kuma a duniyar gabashi to da yawa to ina ganin za mu ɗan tsaya a saboda lokaci na hararen mu a uh, wani albishin za ka yi mai sauraro sati na sama ina za mu ɗora to Eh, shiri na gaba yin Allah ya kai mu za mu zo mu yi maganan kayan cikin ƙasa to Allah shi nuna mana shin me ke cikin ƙasan nan da muke takata kuma yaya adadi ko tsawon abin yake insha Allah muna ganin za mu yi kokari mu ga abin da muka iya fitarwa da yadda Allah baraka wa ta'ala Allah shi ba mu iko amin mai sauraro a nan za mu da saya wannan shiri na kimiyya da fasaha a musulunci tare da alƙali Dr. Losle Abdullahi Allah shi su malam muna godiya to madalla jama'a Allah ba mu alheri a madadin peter gonji da ahmed alhassan dan kurmi dukkan wanda suka agaza ka muku wannan shirin da kai mai sauraro a wannan lokaci abba zai yanke ya cewa sai sati na sama in allah mai kowa mai komi ya kai mu jama'a allah shawar ba malkari